Sashen Hausa na studio Kalangwe su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masu Asma na shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Litinin 28 ga watan Mars na 2022. A cikin shirin za ku yi cewa wakilai da 'yan jarida na studio Kalangu sun soma karɓar horo na karin ilimi a game da aikin jarida. Muna tare da karin bayani a cikin shirin. mutane da dama da aka kama a sakamakon zanga-zanga da ta biyo bayan zaɓuka a watan fabrairu a shekarar 2021 a niger ne aka saki in shi alkalin gwamnati a taron manema labarai da ya kira a ƙarshen mako a rahoton musamman akan harkokin wato shari'a na yau litinin zai kawo muna ƙarin haske dangane da sirin aiki da kuma hukunce kucin da aka tanada idan aka bayyana sirin A yau aka soma wani zaman bada horo ga wakilai da 'yan jarida sha tara na studio Kalangu a garin Doso. Horon ya mai da hankali ne akan wato sharuɗa ka'idodi da kuma abubuwa na tushen aikin jarida. Za a kuma kawo sa ne a ran ɗaya ga watan Avril mai kamawa. Aliyu Abdu mai kula da fannin wato bayar da horo ga kafafen yada labarai abokan hulɗar studio Kalangu ya yi wa Nana Hadiza a ƙarin bayani. ga zaman ba da horon zai karkata ne kan ka'idodi daban-daban na shari'a da tattun matakan da suka dace bisa ga tsarin aikin ɗan jarida. Za mu leƙa babin wa'anni ne matakan da doka ta zayyana kudurra da usular tafiyar da aikin ɗan jarida. Za a ɗaukar darussa a rubuce da dama da kuma aiwatawa a hakikance abin da aka koya. Za mu ƙarfafawa wakilanmu masaniya kan shiryar da rahotannin musamman ta kafar rediyo a ƙarshen kwanaki aikin nan biyar muna kiyasin ganin wakilan suna kimtse da masaniyar aikin bibiyar labari abinda kuka sani ne an yau studio kalangu ta zama kafar bada labari mai inganci da fa'ida a dalilin wannan aikin ne da wakilanta ke yi cikin yankuna suke tattara bayanan hakikancin lamuran da ke faruwa cikin yankunan ƙasa suke bibiya kowace rana abubuwan da ke wakana su aikawa studio kalangu don ta samu labari nagari na tabbas da ya wakana a cikin ƙasa. a yau hukumar sadarwa ta ƙasa sai ta suma babban zaman taronta na watan mars yayin wannan zama mambobin hukumar za su tattauna abubuwa guda biyar da suka hada da nazari da kuma amincewa da raskwanar ayyukan da hukumar ta gudanar a shekarar 2020 mamman jaharu mashawarci a hukumar ta csc ya yi wa rafika a tahiyar ƙarin haske za mu tattauna a kan abubuwa biyar a cikinsu akwai abin da muke cema information silo sai wannan labaru ne da ayyukan da suka wakana a cikin wannan wata da ya zo karshe a bayan su abu eh, mai muhimmanci da za mu tattauna a kan shi ana iya ce mishi raskwana ce ta aikin da muka yi duka a shekara 2020 dokar da ta tsara aikin hukumar koli ta sadarwa ta wajibta ma hukumar koli ta sadarwa yin wannan raskwana ta shekara akwai kamar irin abin da ake ce ma authorization akwai commission mai kulawa da duk wani gidan rediyo ko gidan jarida mai sam musamman na talbijin da radio wanda suke bukatar su kahu to suna turo takardun su anan akwai kwamiti shi ma yayi nazari akan wa'annan wanda suka yi tambaya shi ma a wannan zama za mu duba mu gani takardun nasu in sun dace a sa hannu a ba su dama tahiyar da su. A wani taron manema labarai da ya kira a ran Asabar a Yamai, alkalin gwamnati ya bayyana cewa an saki mutane da yawa da aka kama a cikin al'amarin zanga-zangar da ta biyo bayan zaɓuɓɓuka a Nijar a watan Fabrairu na 2021. Shebu Musa ya tabbatar da cewa mutane 30 kaɗai ne ke tsare a halin yanzu, kuma ana cikin nazarin lamarin da ya shafe su. Muna da ɗaruruwan mutane da aka kama tuhumar da ake musu haddasa gobara da gangan a cikin gidaje, kacancana gine-ginen jama'a da gangan, musgunawa da aika-aikar zahiri bisa titi, bugu tare da raunatawa ta da gangan da sauransu. Jujoji masu gabatar da tambayoyi da aka baiwa wannan kes ɗin bayan tuntuɓar sanin rataya ko kuma rashin rataya laihi sun saki mutane da dama a hakika hakikance muna da mutum talatin da ke garkame dangance da wannan kes ɗin. Abunda ya sa muka ɗau watanni ga zartar da wannan shari'ar idan aka dibi kimiyyar aikin mun fuskanci matsalar kasancewa da yawaitar mutane wa'anda suka fuskanci al'amarin ta bangaren mutanen da ake tuhuma da aiwatawar aika-aika masu alaƙa da manyan laihi kun san ta hanyar gargajiyar aiwatawar bincike-bincike ne masu yauni kuma haɗaɗɗu. Kwali goma sha biyu na kwayar tramadol da su ta kai kusan miliyan 600 ne a wato jami'an ofishin 'yan sanda mai yaƙi da miyagun ƙwayoyi suka kama a tesawa a jihar maradi an gabatar wa hukumomin bariki da na gargajiya na tesawa wannan kwayar tare kuma da mutane shidan da aka kama mamman usman shugaban ma'aikatar 'yan sanda a gundumar tesawa ya yi wa saidu sanke karin bayani Bincike-binciken ya ba mu damar damƙe 'yan kabu-kabu biyu da suka kai kumassan. Suka gaya mana mutumin da ya ba su kayan don su kai shi a wannan gari. Muka ci gaba da bin sau da kafa, muka kama wanda ake jin shi ke da kayan da ya tabbatar muna da hakika shi ya ba da aikin daga wata ƙasa makwabciya inda aka ajiye kumshin kuma su 'yan kabu-kabun uku suka je suka ɗauko kayan suka kawo nan gari. Ya ba mu darajar kuɗin inda ya ce yana sayan kayan ne miliyan talatin da biyar kuma da kayan sun zo garin akwai mutane da ke zuwa daga arewa cikin motoci kat-kat su ɗauka su isar da shi zuwa arewa su wuce har wata ƙasa makwabciya a jimince mutum shidda aka sama kira kuma muke rike da su a harabar mu ba da jimawa ba za mu gabatar da su gaban babban alkali karto goma sha biyu ne ɗauke da yan haɗiya na tramadol dubu ɗari biyu da tasa'in da tara da ɗa ɗari biyar darajar kuɗin zai kusanci miliyan ɗari shidda. jami'an tsaro shida suka rasa rayukansu ɗaya ya jikkata sannan mota ɗaya ta lalace a sakamakon wani hari da aka kai a ranar alhamis 24 ga watan mars a kan wani ayarin jami'an tsaro na nijar a cewar wata sanarwar ofishin ministan tsaro sanarwar ta da cewa ayarin ya faɗa ne a wani kwantan bauna da wani gungun masu ɗauke da makamai suka yi wa wato suka yi a kewayen ƙauyen kwalman a gundumar tera da ke cikin jihar tilibiri sama da mutane dubu uku da suka fito daga sassa daban-daban na ƙasar nijar sun halarci bikin al'adu da zaman lafiya ko kuma kautal hore karon farko da 'yan asalin kurhan a gundumar da kwaro suka shirya a asabar da ta gabata taken da aka tsayar domin bikin shine karfafa zaman lafiya tsakanin al'ummomi amina dauda mamba a kwamitin tsare-tsaren bikin ta yi wa adamu umaru karin bayani jama'a ko rahan jama'a ce wadda suka daɗe shekara da shekaru suna zamna tare musamman ma manoma da makiyaya suna zamna lahiya shekara aru aru ba a taɓa samun matsala tsakanin su ba shi yasa ONG waraka da ta zo ta diba bayan a cirkin da ta yi bisa kan teren ta ce wagga sallah ya kamata a yi ta cikin kominikin ko rahan dan a nuna ma duniya ƙasan mu ta Niger gabas da yamma kudu da arewa ta su san mutanen ko suna zamna lahiya ba ɗai wanda ke taɓa ɗai wurare da dama ma manoma da makiyaya ba su zama lahiya amma nan kominikin korahan sun yi shekara aru aru suna zamna lami lahiya kautal hori kanshi abin da yake nihi haɗin kai muna fatan yadda aka yi waga festival kin ta bana Allah ya nuna mu ta baɗi lahiya kuma alhamdulillah maudu'i maudui da ONG da ta sa gaba na neman haɗin kai an same shi saboda jama'ar da ONG waraka ta tara nan cikin kominikin korahan sun yi mutum dubu uku Tarihin cibiyar kasuwanci da manyan mutanen da suka raya tattalin arzikin Nijar daga shekarar 1960 zuwa yau. Wannan shine sunan wani littafi da cibiyar kasuwancin ta gabatarwa jama'a a ran Asabar da ta gabata a nan Yamai. Saidu Haruna Abdulnasar na ɗaya daga cikin mutanen da suka rubuta littafin na kuma ƙarin bayanin da ya yi wa Ali Tajisir. Wannan littafi tarihin ɗakin kasuwanci da kuma mutanen da suka yi suna ga tarihin tattalin arzikin Nijar daga shekarar 1960 zuwa yanzu littafi ne da Impact Com Media ta fitar ta da haɗin gwiwar ɗakin kasuwanci da aka gabatar a tawa yau da sati guda da ya wuce a yayin babban taron ɗakin kasuwanci. Littafi ne da ke bada tarihin ɗakin kasuwanci a babinsa na farko ya aka yi wannan masu zaman kansu da suka yi sauye sauye-sauyen da aka samu da kuma shahararrun mutane da suka jagoranci ɗakin kasuwanci da matan da suka ba da hidima babi na biyu na wannan littafi mun shirya ganin mayan masu ruwa da tsaki na tattalin arziki daga shekara 1960 zuwa yanzu na dukkan yankunan Nijar da suka ba mu tarihin yadda suka kai ga wannan matsayi nasu ya suka zama masu ruwa da tsaki matsalolin da suka fuskanta ya suka gina kansu da kuma kamfanonin da suka A shekarun baya bayan nan an yi la'akari da ɓacewar ungulu a kewayen mayankar ta ganin tawa, wani lamarin da mutanen ke rayuwa da kusa da mayankar wato su da kansu sun yi la'akari da hakan. Mataimakin daraktan mayankan na, wato na ganin cewa bunƙasar da birnin tawa ya yi na daga cikin dalilan hakan. Abubakar Usman ya yi wa Idrisa Adamu ƙarin haske. duk wanda ya zuwa mahauta an guri su da su tarban shi da akwai su gaskiya fiye da wakil zato amma in kun lura yan shekarun ga duka ya eh, ba a maganin su sun ɓaci wannan ɓacewar tasu mu muna iya kyasta kama eh, mutane nan ga ka harauta su dan kake in zo na kamar ƙauyukan da ni zama ina ganin mutane suna zakkuwa da magunguna suna samu su don su kama su wannan dai akwai eh, mai na cikin mutane na biyu kuma yanzu na abatawa ta zan gari mutane su yi yawa kuma kewaye take kenan duk inda suka tsaya jin suka kama akwai mutane ana musu wani abu dole su bar wuri ina ganin bara na ga da guda ko da biyu na da zo kuma da ta su zancan gare ni ba sake ganin shi ba eh zakkuwa ta mahauta ta da min lisati ne ban iske a ba bana kusan shekaru biyar to abin da kasu dai da abin da suka ci ne in ma ana cewa suna unhani muna iya kamar cewa wannan yan gunta gunta nawa suka doka suna rage mana kamar wani dotti kamar sharace suka mana to yanzu da ko babu su eh, dole sai mun tattara su mun kwashe an ta an kai su daji a jiya lahadi aka kawo ƙarshen kwambular kokowa gargajiya ta cin kofin ministan wasannin motsa jiki a doso daga cikin 'yan kokowa sha shida na jihohi takwas na nijar da suka kara da juna nazifi ibrahim na ne ya lashe kofin halaru garba na tilibiri ya zo na biyu sannan murtala abdul na zandar ya samu matsayi na uku zakaran 'yan kokowar a wannan kwambala nazifi ibrahim ya yi wa wakiliyarmu na hadiza hassan karin bayani gaskiya farin ciki yau da nake da shi gaskiya ya yawa na ji daɗi sosai kuma da zan tonin na ce in Allah ya da izinin Allah shi na kawo difa ta ga shi na roƙi Allah Allah ya ji kukan da ne yau na yi gwagwarmaya da dama wasa na da wani na san in na yi zan dage kuma zan dage in kawo difa kofi da izinin Allah da ai takobi kin san rabo ne kuma komai yana da lokaci in Allah ya kawo lokaci kamar gobe ne kamar yanzu ne in Allah ya sai rahoton namu na musamman shirin aiki wani hali ne da aka yi wa ma'aikata su bayyana waɗansu labarai da suke rike da su a nishiyar ayar doka mai lamba 43 ta kundin tsarin aiki ce ta tilasta wa ma'aikata wannan mataki tare da tana da hukunce-hukunce inda aka wato idan aka taka doka hakan na iya kaiwa ga hana mai laifi yanci kamar yadda lauya a kotun shari'a metar suleiman saidu ya bayyana a zantawar shi da michel deji Rike sirrin a cikin gudanar da aiki wani tila shine da kundin shari'a aiki ya tanada. Ayar doka mai lamba 43 ta ɗorawa ma'aikaci mutunta rike sirrin a wajen aikinsa. Ana buƙatar ganin ma'aikacin ta fuskar aikinsa kar ya raba bayanai ga jama'a ko wasu mutane cewa da labarun da ya samu a cikin gudanar da aikinsa ko akan kwantaragensa. Kenan rike sirrin cikin gudanar da aiki bisa ka'ida yake. Doka ta tanada shi. Amma akwai wasu masu gidajen ma'aikatu da ke gindaya shi ta kan kwantaragi. Idan aka tanada shi cikin kwantaragen ta fi kaimi saboda ta hanyar girkin kwantaragi ne aka tanada shi. Kenan rike sirrin bayanan aiki ya waje kan ma'aikaci da cewar baya da 'yancin wallafa labarin ya zan a wani can daban ko kuma ga sauran ma'aikatan. Waɗanne irin nau'in labarai ne rike sirri cikin gudanar da aiki ya shafa? Su ne labaru na dubaru da ke kunshe kunshe da sirri yana iya zama na kwantaragen da ke kunshe da labaru da ba za a iya wallafawa ba ko kuma shari'ar shari'a justice prudence da ta gindaya sharuɗan biyu a gami. misali an kuka ɗau albashin da ma'aikata ke bayarwa labari ne da bai kamata ba wani ya sani mai lissafin kuɗaɗen ma'aikatar kaɗai ke da hurumin masaniya kan wannan labaru kenan shi dangance da matsayinsa na mai lissafi yana iya samun shiga cikin wa'annan labaru kuma da ba zai iya wallafa su ba saboda ba labari tsari ba ne da kowane mutum ke da shi. Waɗanne irin hukunce-hukunce ne za a fuskanta idan aka saba riƙe sirri cikin gudanar da aiki a cikin dokar Nijar? To, bisa dokar shari'ar ƙasar Nijar hukunci kala biyu ke akwai. Akwai hukuntawar aiwatawa da kai, akwai kuma hukuntawar shari'a. A fuskar hukuntawa da kai idan kuka taka doka ta rashin riƙe sirrin laihi ne, kuma laihin ana iya hukunta shi da ɗaukar shi kamar laihi halattacce ko kuma wani laifi da ke da dalili mai tsanani da ke ba da hujjar koraku daga aiki a wancan bangare kuma doka ta tana da hukuncin shari'a misali bayyana sirrin dubarar kere-keren da ake akwai wasu labaru idan kuka wallafa su kundin shari'a ya tanadi hukuntawarsu idan ba hukuncin shari'a ba ne yana iya zama na biyan tara ko kuma madala masu mu karshen shirin kinan na yau a huta lahiya